أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقوتف أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة wa barakatu. dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha uku ga watan sha'aban bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da ashirin ga watan mayu shekara ta goma sha 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul mutla fi sifatin lahi wa asma'ihil husna na sheikh muhammad salih al-uthamin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na shida a cikin wannan karatu na wannan littafi mai tarin albarka inda za mu tashi akan alqa'idatur rabi'a ƙa'ida ta hudu kada mu manta saboda duk karatu mukan koro ƙa'idojin baya don karatun ya yi daɗin fahimta mu ƙara fahimtarsa ƙa'ida ta farko shine asma'ullahi ta'ala kulluha husna ko ƙa'ida ta biyu shine asma'ullahi ta'ala a a'lamun wa ausafun ka'ida ta uku shine asma'ullahi ta'ala in dallata ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur thubutu dhalika al-ism allati tadammanaha lillahi 'azza wa jalla thubutu dhalika as-sifa allati tadammanaha lillahi 'azza wa jalla thubutu hukmuha wa muqtadaha wa in dallata ala wasfin ghayri muta'addin tadammanat amrayn ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل وأن سوني قائد جنب داؤكو يو قائدة تهدو شيني دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام ما لن يكي ƙa'ida ta hudu daga cikin ƙa'idojin da ke taimakawa bawa sanin sunayen ubangijinsa da sanin siffofin Allah maɗaukaka wajen bauta wa Allah akan a cikin sunayensa da siffofinsa don ya sami yaddansa duniya da lahira saboda hadifin da manzan Allah sallallahu alaihi wa yake cewa Allah ya tattali suna 99 ga bayansa duk wanda ya haddace su ya san ma'anansu ya yi aiki da su zai shiga aljanna to kaga anan tana bukatan ka san su ko saboda ka samu wannan darajar saboda kowane musulmi burinsa ya ji sa a ina a cikin aljanna to kana bukatan ka san su hanyoyin da zaka iya gane su sa'an nan ka bauta wa Allah da su idan ka shiga wata bukata na damuwa ka san yadda zaka bauta wa Allah da kiran sunayensa da suka yi daidai da ka. to malam yace dilalatu asma'illahi ta'ala dalilai na sunayen Allah madaukaki abinda wa'annan dalilan suka kunsa na sunayen Allah ala zatihi a bisa zatin Allah maɗaukaki wa sifatihi da siffofin Allah madaukaki takunu bil mutabaqati wato na farko dalilin suna akan sunayen Allah bil mutabaqa yana yin daidai da shi bi ma'ana sunan yana daidai da wa mai sunan wa bi tadammun abinda sunan ya kunsa yayi daidai da wa Allah madaukaki wa bil iltizam abinda sunan ya lizumta saboda aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da shi ko a sunan to abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da sunansa kenan da abin da ya kunsa wa'annan bayanan suna bukatan a fito da mutane shi ɗaya bayan ɗaya don su gane idan an ce bil mutabaka idan an ce alkhaliku kalman alkhaliku suna ne ko Ya yi daidai da wa Allah subhanahu Ta'ala saboda me yi daidai da shi ko bai daidai da shi ba Ya yi daidai da shi to shine bil mutabaka yana daidai da Allah idan an ce alkhaliku at-tadammun ya kunshi cewa yana da kudura yana da iko kaga ikon ne yasa ya zama alkhalik ko kaga sunan khalik ya kunshi wani abu kuma ko sa'annan a cikin alkhaliku akwai al'ilmu in babu ilimi a ba za a yi tunanin me halittar nan ba ko to kaga wannan tadammun kenan abin da ya kunsa sunan khaliku duk abin da ke rataye da halitta yana rataye da sunan Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane shi kuma iltizam shine misalin da zai fi sauki idan mutum ya fahimci ne ake nufi da iltizami shine misali kai ne ka ɗauki kaza misali da ranta sai ka ba abokinka ka siyo ne sai ka ce da Allah ajiye min a gidanka tunda na ga akwai keji ni gidana ba keji kwana biyu zan zo in karba da ka zo wajen shi sai ka ce mai wane ina kazan nan da na baka ajiya sai ya ce ah na mai kashin sa me yake nufi kenan ya cinye kafin a ci kafin a yi kashi ga an yanka ko an yi miyansa an cinye to shine iltizami lazumin maganar da ya ce na cinye me kenan an riga an yanka shi ina ta an gane to wannan shine ake kira lazimin magana an fahimci matsala an gane saboda rashin fahimtar wannan yana sa a shiga cikin duhu to yanzu misali Allah subhanahu wa ta'ala da yake alkhaliku kaga mai halitta to wani zai fara tunani ah to kenan da da bai halici abubuwa ba to sunan ya hau kansa kenan ko bai hau ba a'a Allah ba haka yake ba tun kafin ya halici halittinsa sunansa ne alkhaliq ina fata an gane to a cikin alkhaliqun nan abin da nake so ka gane a ciki lazumin maganar ya nuna Allah na da ilimi in babu ilimi ai ba zai halitta ba ko kaga lazumin maganar kenan sa'annan na biyu Allah yana da iko in babu iko ai ba zai iya halitta abin nan da ya halitta ba an gane matsalar to kaga wannan shine ake kira al intizam kenan an fahimci matsalar to malam yake cewa asalin wannan ka'idar a malam ya ɗauko shi a cikin littattafai kamar haka ya zo a cikin dar'u ta'arid al-aql wa naql na Sheikhul islam Ibn Taymiyyah mujalladi na goma shafi na sha biyu zuwa sha uku ya ɗauko wannan ka'idar haka ya zo a cikin littafin al'awasim wal qawasim na ibn al-wazir mujalladi na tara shafi na ɗari ɗaya da saba'in da hudu haka kuma ya zo a cikin ijabatu sa'il sharhu bughyatul amil na imamu san'ani shafi na ɗaya haka kuma ya zo a cikin majmu'u fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mujallaji na goma shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu haka ya zo kuma a mujallaji na goma sha uku shafi na ɗari uku da talatin da uku zuwa ɗari uku da talatin da shida haka ya zo a cikin littafin bada'i'ul fawa'id na ibn qayyim al mujalladin farko shafi na ɗari ɗaya da sittin da biyu haka kuma ya zo a cikin madarijus salikin baina iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in na ibn qayyim Jauziya, jawziya mujalladi na farko shafi na tara. babin da ibn qayyim ya bude Bilalatul asma'il khamsa ala dhati was sifat ya zo da wannan bayani a ciki to abinda nake so mu gane anan malam zai kawo mana misalai yadda bayanin shi zai fito fili sai malam ya ce misalu zalika misalin wa'annan ka'idar da ya baka sai ce alkhaliku kalman alkhaliku mai cikakken halitta ko ya dullu ala zatin lahi wannan kalman alkhaliku yana nuni akan zatin Allah wa ala sifatil khalq kuma a bisa siffan halitta da Allah subhanahu wa ta'ala yi ko shi sa Allah ce ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ashe Allah ba ya san abin da ya halitta ba kaga shi ya halice ni shi ya halice ka ko to duk wani damuwa ta da damuwar ka Allah ya fi mu sani saboda shi ne me Shi ne ya halice mu saboda haka sai ya bamu tsarin rayuwa shine qur'ani da sunna wannan tsarin qur'ani da sunna idan ni da kai muka bi shi mun gama jin daɗin rayuwar mu ta duniya da lahira in kuma muka bode masa mun gama taɗewa a duniya da ina da lahira to kaga anan ya ƙunshi abu biyu zatin Allah da siffa ta halitta sai malam ya ce wa ala sifatil khalq yana nuni akan siffar halitta wanda yayi daidai da abin da Allah subhanahu wataala yake da shi na siffa ya halicci bayansa wa dullu ala dhati wahdaha kuma yana nuni akan zatin Allah shi kadai wa ala sifatil khalq kuma yana nuni akan siffa ta halitta wahdaha ita kadai bitadammun da abinda siffan ta kunsa wa yadullu ala sifatai yana yin nuni akan sifofi guda biyu Al'ilmu ilmu ilimi da iko bil iltizam bi ma'ana lazumin maganar ya nuna Allah na da ilimi inda babu ilimi ai ba zai ne ba zai halicci halittinsa ba an gane na biyu kenan na uku a ciki shine Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko shi sa ya halici ne halittunsa kaga lazumin magana yana nuna ikon Allah da ilimin Allah saboda haka yana daga cikin maratibul qadr akwai al akwai to kaga ilimi yana daga cikin abin da ke ta cewa akwai wato ilimi a halittar Allah subhanahu wata'ala ta'ala wannan an yi shi dogo wannan an yi shi gajere wannan an yi shi mai fari wannan an yi shi baki wannan an yi shi wakantar wada an yi wannan kaza da kaza kaga wannan yana nuna maka ilimi nawa Allah subhanahu wa ta'ala tunda Allah ya halicci annabi Adam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin Imam Muslim an halicci annabi Adam zira'i 60 daya biyu uku hudu biyar har 60 to tun daga wannan lokacin sai Allah yake me yake rage halitta girman halitta har yau kenan ni da kai ka gama mu irin a ƙasa ko kaga inda halittar annabi adam zai zo duniya me za a ce ba san da ya shigo duniya ko asalinsa kuma yadda aka ci annabi adam kenan to ni da kai idan mun yi aikin alkhairi za mu shiga aljanna Allah ba zai banna a kankanta na haka ba sai a maida ni suran asali na kakana shine me annabi adam sai a mai da kai suran annabi adam da shi za ka shiga aljanna girmanka zira'i sittin haka za ka shiga aljanna gadonka ko ka san ai ba karaman gado bane kenan ko eh kaga ba karaman gado bane zira'i sittin dai daga nan <laughs> ka san ya kusa kai karshen layin nan ko to haka Allah zai girmama ka zai sanya ka a aljanna shi yasa wanda yafi kowa kankantar aljanna shine wanda aka bashi duniya guda goma shine fi kowa kankantan aljanna shine mai duniya guda goma haka Allah ya gaya wa annabi Musa hadisin Abu Huraira ruwayan Imam Muslim wannan shi fi kowa kankantan aljanna fa Allah ya tambayi annabi Musa ya tambayi Allah man huwa adna ahlal jannati manzila wai waye yafi kowa ƙanƙantan aljanna shine Allah subhanahu wataala ya bashi labari to mutumi ne wanda Allah zai tambaye shi za a ce za a raya mai cewa to ɗan aljanna fa kowa ya riga ya shiga aljanna an cika ko ina sai ce to ya Allah fa ba waje sai Allah ce kana son a baka irin mulkin sarautan wato sarakan duniya sai ce i eh, ya rab eh ya Allah ina so sai Allah ce zalika laka wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu yace mithla dunya ashara marra an baka kwatankwacin duniya guda goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi da Allah yake gaya wa annabi Musa sai wannan mutumin ya bude baki ya ce wallahi ma uti ahadun mithla ma utituhu ana na rantse da Allah ba wanda ke da aljanna irin tawa wannan shine faifi kowa kankantan aljanna kuma wannan mutumin sai da ya remedial sa a jahannama shine last lasbat mutumin karshe da aka fitar da wutar jahannama shine aka bashi fa aljanna kwatan duniya guda goma tambayi kanka idan mutum ya shiga aljanna kai tsaye ba azaba yaya aljanna za ta kasance in wannan shine nashi mafi kankanta to yaya na mutum zai kasance a cikin aljanna akwai bishiya wanda manzala ya ce sunanta tuba bishiyar aljanna yasiru rakibu mi'ata sana mai hawa sai ya hau shekara ɗari bai kure ta ba shekara ɗari bai kure nisanta ba to kaga wannan duk yana nuna maka ilimi nawa na ubangiji duk wannan abin Allah fa ya tattale ta ne gawa gare ni gare ka duk wannan tattalin da ake yi saboda ni da kai mu aikin da za mu shiga aljannan nan kuma wutan jahannama kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ruwayan Imam Muslim yu'ta walaha sab'una alf zimaman wa ma'a kulli zimamin sab'una alfi malakin ya yajrunaha yace za a zo da wutar jahannama ranar tashin kiyama tana da linzami dubu saba'in wanda ke rike ta a kowane linzami guda daya akwai mala'ika dubu saba'in na rike da ita suna janta tana jansu to dubu saba'in so dubu saba'in nawa zai baka 4.9 ko 4.9 ko to yawan mala'ikun da za su rike wutan jahannama kenan 4.9 miliyan mala'iku miliyan 4.900 dubu ɗari su za su rike wutar nama. miliyan biyu ba biliyan ba a kai da Allah wani irin mathematics ne kai <laughs> miliyan aka ce ba biliyan ba 70,000 times 70,000 miliyan hudu da dubu ɗari tara ne ba biliyan ba kai wannan mathematics <laughs> eh to eh, biliyan ba babilian ba miliyan eh, eh, million hudu da dubu ɗari tara mala'ikun da za su rike wutan jahannama kenan suna ja tana jan su tana ja suna ja haka za a zo da ita kowa a nan sai ya ganta haka manzo Allah ce eh biliyan ne dile ne dile ne to abubuwan kaji ne daidai to biliyan hudu da dubu dari tara mala'ikun da za su rike ta wutan jihar nama ba ta je san kuwa kuma wannan fa kaga girman ta ke nan ko to sai an cika ta ta cika makin har sai Allah ya sa digadigansa ya danna ta ta ce kat kat wutan nama. sai an cika ta makil ne Allah ce yau mana kulu li jahannam halim talati wata Kulu, halmin min mazid ranan da mu ce wutan nama, wai shin kin cika ta ce Allah akwai kari ana tambayar ta kin cika tana cewa ya Allah akwai kari to sai an cika ta ta cika makin kofan gate ta ma sai Allah ya sa digadigansa ya danna ta sai ta ce kat kat alamun ta cika makin kenan to aljanna kuma fa kaga akwai aiki akan muke eh, shi sa aikin shiga wuta yafi komai sauki aikin shiga aljanna kuma yafi komai wahala ko Allah ka ba mu ikon shiga aljanna to malam ya ci gaba da cewa wale haza wannan saboda dalilin wannan bayanin lamma zakara Allah khalqas samawati wal ard qal a yayin da Allah ya ya ambaci halittan sama da ƙasai sai ya ce lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithluhunna Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai da kasai kwatankwacinta ita ma guda nawa kenan guda bakwai yatanazzalu al-amru bainahunna umarni na Allah yana sauka tsakanin sama da ƙasa shine Allah ce li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir dan ku sani cewa Allah yana da iko akan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma lallai Allah iliminsa ya kewaye duk wani abu to kaga wannan kaga Allah ya ambaci halittar sama kuma ya halici ne ya halici kasa sama an halice ta a kwana nawa kwana biyu ina fata an gane kasa an halice ta a kwana biyu duwatsu da bishiyoyi da sauran abubuwa an halicce su a kwana biyu in aka hada ya zama nawa to kwanaki shida kenan da sama da ƙasa dukkansu Allah ya halicce su a cikin kwanaki shida shi sa yahudawa suke cewa ai dalilin da yasa Allah ya halicce su a kwana na shida ya fara ne ya gama a ranar juma'a saboda haka ranar asabar Allah ya huta ka gane ranar asabar tasu ce wai ranar hutun da Allah ya yi bayan halittu sama da kasa sai Allah ya maida musu da martani ya ce wala kadi khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lugu mun halittu samai da kasai da abin da ke tsakaninsu a kwana shida amma babu wani gajiya da ya shafe mu in ji Allah kaga ya maida musu mai martani saboda su suna ganin cewa wai Allah ya gaji ne ya huta to shine nan malam yake ce maka to kaga da nan Allah madaukaki da ya maganan halittan sama da ƙasa sai ya hada shi da ilimin sa ko shi yasa yace li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahaba bi kulli shay'in ilma kaga ya hada khalq da il da qudrah ko akwai ilimin Allah a ciki sannan akwai ne. kudurar Allah ilimin Allah shi yasa Allah ya tsara duk wani abu lokacin da kafin a halicci sama da ƙasa farkon abin da Allah ya fara halittawa shine alkalami hadisin ubadatu bin samit hadisin imam tirmidhi da abu dawud yace awwalu ma khalaqa Allah farkon abin da Allah ya fara halittawa shine alkalami fa qala lahu uktub sai cewa alkalami rubuta fa qala ma za aktub ya rabb sai alƙalami ya ce ya Allah me zan rubuta faƙala sai Allah ya ce masa uktub ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a ka rubuta abin da zai faru daga yanzu da na maka umarni har zuwa ranar tashin kiyama fajara alqalamu yaktubu ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a sai alqalami ya rubuta duk abin da zai faru har zuwa ranar tashin kiyama wannan zaman da kai a yau dinnan a cikin masallacin nan da littafi a gabanka Allah ya rubuta tun kafin a halicci duniya da dubu hamsin cewa za ka zo yau ka zauna a irin wannan wajen kaga me ilimi kenan ko sa'annan kuma kaga me a ciki akwai me kudura tawa Allah subhanahu wataala to shine malai yake nuna maka wannan a ka'idar sunayen Allah subhanahu wataala a haɗe yake da shi sai ya ce wa dilalatul iltizam mufidatun jiddan li talibil ilm malam yace dalilai akan lazimin magana ta ubangiji mufidatun jiddan yana da fa'ida ne matuka li talibul ilmi musamman ga ɗalibin ilimi idza tadabbara al ma'ana idan yayi zurfin tunani a ma'anar wa waffaqahu Allah ta'ala fahman litalazum Allah kuma ya datar da shi fahimta na wannan lazimin fa innahu bidhalika yahsulu min ad-dalil al-wahid ala masail kathira yace to da wannan dalilin lazimin maganar ubangiji yahsulu min ad-dalil zai samu dalilai ko dalili al-wahid guda daya ala masail kathira a matsaloli masu dimbin yawa zai dinga samun wato dalilai yana fitar da su yana zakulo da shi a cikin sunayen Allah ko siffofin Allah ko kuma dalilai da ke da alaƙa da addinin musulunci zai dinga fito da fa'idodi masu ɗimbin yawa malam ya ce wa'alam ka sani annal lazima min qaulillahi ta'ala wa qaul rasulihi sallallahu alaihi wasallam ka sani ya kai ɗalibin ilimi ya kai mai sauraro ya kai mai bayani lallai lazumi na maganar Allah da manzansa idan sahha idan ya inganta wannan maganar ya inganta an kuna laziman bi ma'ana idan ya inganta ya zama lazumin maganar Allah da manzansa fa huwa haqqun to gaskiya ne saboda Allah duk maganar da Allah ya faɗi menene gaskiya ne ko duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi menene to yace to lazumin maganar sa ma shine gaskiya ce wannan asali wato malam ya kawo shi ne saboda mutum ya zauna ya fahimci me ake nufi duk abin da Allah ya faɗi gaskiya ne to lazumin maganar Allah shi ma menene gaskiya ne duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi menene gaskiya ne to lazumin maganar manzon Allah menene gaskiya ne to duk abin da aka ce maka manzo Allah ya faɗi kai a matsayinka na ɗalibin ilimi ko musulmi bai kamata a ce kana ta baba a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda lazumin sa yana gaya maka mai gaskiya maganar tsantsan da ke ciki misali mutum ne aka ce masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Dawud da Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira ya ce idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyadmishu thumma liyanza'hu ko ce idan kuda ya fada abin shan ɗaya daga cikin ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka dilmiya shi ciki sannan ka ciro shi saboda shi kuda yana da fuka ne guda biyu kaga wannan experiment ne lokacin da babu me kayan instrument ko na laboratory da za a ce an yi bincike da sauransu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda a fuffuken shi guda daya akwai cuta a ɗaya fuffuken akwai waraka sai ruwayan abu dawud ya ce baya fadawa cikin abin sha sai da fuffuken da akwai cuta kaga in ya fada kenan ya sa maka me sai manzo ce ka dirmiya shi idan ka dirmiya shi warakan zai kashe ne cutar da ya sa ka ji likitan ne likitoci ke. ina ba ta an gane to kaga anan wani sai ce maka a'a ka san akwai germs and bacteria da viruses ko ya za a yi kuda ya fada ciki i cannot drink it kaga me kenan in ce amma za Allah ne ce baka yadda da shi ba ce kai ina shakka kaga yanzu kenan ne bai gaskata ne lazumin magana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga akwai matsala ne imaninsa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi waye ya sanar da shi waye halici kuda waye ba kuda iko ya fada cikin abin sha to kuma waye yace idan aka ya shi zai kashe wannan cutar to kaga yanzu kaga shakkan ga baki daya ya tattara a nan kenan to kaga shi sa idan mutum yana karatu baya kawo sanin Allah kusa sai kaga yayi karatu bai san Allah ko abin nufi a nan shine idan mutum ya karatun boko zalla bai karanta addininsa ba to za ka ga yana faɗa ma da addininsa haka ne saboda akwai wasu abubuwan da in ba ka da addini bayan da za ka san su ina fata an gane to shi sa ga? addinin musulunci addini ne wanda yake an saukar da shi farkon abu da aka saukar da shi akan ilimi ne saboda darajar ilimi kai kare fa sai da Allah ya bambanta kare wanda ke da ilimi da kare da bai da ilimi a wajen farauta kaga ku kasa ilimi na da daraja a musulunci ka saki karanka ka bashi training na kamu sai ya sake shi kace bismillah kama shi yana tafiya sai ya kama kana zuwa sai ka ganshi da wani kare anan sai aka ce ba za ka ci ba saboda me baka sani ba karanta ne ya kama wannan dabban ko wannan karen da ba shi ka ba ilimi ba kaga an fifita ne mai ilimi akan ne mara ilimi kaga wannan daraja ce wanda ke nuna darajar ilimi to addinin musulunci yana ba da mahimmanci akan ilimi saboda babu wani abin da za ka samu ba tare da ilimi ba wani ba yahudi ya zo ya samu salmanu faris Allah ya ƙara yadda a gare su yake cewa wai manzon ku ya koya muku komai yace eh babu abin da manzon Allah bai karantar da mu bai ce hatta fi hatta tsuntsu da ke tashi sama sai da manzon Allah ya ƙara mana ilimi a kansa yace hatta ba haya zaman ba haya sai da manzon Allah ya koya mana kashi da za ka yi sai da manzon Allah ya karantar da kai yadda za ka yi kai ne injiniya za ka yi civil engineer ko civil engineering ne kai ka zo kana gina gida a ginin gidanka aka ce ga yanda za ka yi ginin bayinka kada ka sashi yana kallon gabas kuma kada ka sashi mai ya juya wa mai gabas baya in za ka yi toilet ɗinka kaga in babu addini ta yaya za ka gane wannan bambancin ba kawai ka ce a maka toilet ɗinka ko yadda kake so ba ko musamman ma ka sai jacuzzi ya ce a samun jacuzzi na anan shi kenan shi kawai ba abin da ya dame shi amma ka ga kai da addininka shine ya koya maka duk wani abin da za ka yi to addinin musulunci bai bar mu saka kai haka ba duk wani abin da za ka yi wallahi sai da musulunci ya koya mana murmushi ɗin nan fa sai da musulunci ya koya maka yadda za ka yi wa ɗan uwanka murmushi kaga ko babu abin da musulunci ya bari sai dai ni ko kai mu ce ba mu sani ba amma wai babu shi a'a sai dai ni da kai mu ce ba mu sani ba amma yana nan a musulunci Allah ya karantar da manzo Allah kuma manzo Allah ya karantar da wa sahabbansa kuma ya karantar da al'ummansa Allah sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa zalika li anna kalam Allah wa rasulihi haqqun saboda maganar Allah da manzansa gaskiya ne wa lazimul haqq lazimin gaskiya gaskiya ne wa li anna Allah ta'ala alimun bima yakunu laziman min kalamihi wa kalamu rasulihi fayakunu muradan saboda lallai Allah madaukaki alimun masani ne bima yakunu laziman masani ne akan abin da zai zama lazimi min kalamihi na maganarsa wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam da maganar manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa fa yakunu muradan sai ya zama manufar Allah da manufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma lazimu min qawli ahadin siwa siwa qawlullahi wa rasulihi falahu thalathu halatin malam yace to lazimin maganar wani da ba Allah da manzansa ba yana da halayya guda uku magana ta da nata banda na Allah da na manzansa kaga saboda duk maganan su gaskiya ne ko saboda haka duk abin da ke fitowa a bakin manzo Allah gaskiya ne ba ƙarya a ciki shi sa wata mata dattijuwa da ta zo ta samu manzo Allah ta ce ya ma'aikin Allah zan shiga aljanna manzo Allah da ya kalli ta sai ce a'a sai ta bar shi da kuka to manzo Allah ce a'a sai manzo Allah sai ta juya tana ta kuka sai manzo Allah ce ne ke faruwa sai aka ce a ka ce mata a shi sa tana ganin kaman ka ce ba za ta shiga aljanna ba sai manzo Allah ce ku kira ta da ta dawo sai manzo Allah ya ce sai karanto mata a cikin suratul waqi'a inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkaran 'uruban atraba li ashabil yamin inna an sha'na hunna lallai mu mun kago halittar mata mun canza mun yi reforming ɗinsu mun canza su insha'a canzawa mun kago su mun tattaro shi sai ce faj'alnahunna abkara sai muka mai da su ƴan mata uruban atraba sa'o'in juna buduru wato budurwai wanda ba su wuce 17 ba duk macen da za ta shiga aljanna haka za ta zama budurwa ai 17 ba za ta shiga aljanna ne a tsohuwarta ba sai ta gano cewa abinda manzo Allah yake nufi da tsufai tsufai da take da tsufanta ba za ta shiga aljanna ba ana nufin za a mai da ita budurwa kafin ta shiga aljanna sai ta yi dariya to mazala ce mutum zai shiga ake ka sai labari ya kari to kaga anan saboda ta san lazumin maganar manzan Allah ko sallallahu alaihi wasallam an fahimci matsalar to duk abin da zai fito a bakin manzan Allah gaskiya ne duk abin da Allah zai faɗi gaskiya ne to amma ni da kai fa maganganun mu ya faɗa hali guda uku gashi nan shine malam zai fayyace mana su sai ya ce al'ula hali na farko an yuskara lilƙa'il a cewa mai magana wa yaltazimu bihi kuma ya lizimci wannan maganar da aka gaya masa misla an ya kula misali ya ce man fi sifati alfi'iliya liman yuthbitaha wanda ke kore siffofi na Allah na aikace-aikacen Allah ya ce babu shi ga wanda ke tabbatar da siffar nan magana ce malam yi a dunkule man yunfi sifatil fi'liya sune asha'ira da mu'tazila da jahaniya ina ta an gane duk wa'annan suna daga cikin wa'anda suke kore siffofin Allah a ƙarƙashinsu su akwai wa'ansu ƙungiyoyi da dama irin su kulladiya irin su maturidiyya da sauransu duk suna kore siffofin Allah subhanahu wa ta'ala na aikace aikacen Allah Allah subhanahu wa ta'ala. ya tabbatar da yana wa'ansu aikace-aikace to su kuma sai suka ce babu me dalilinsu suka ce in aka ce Allah na wannan aikin ya nuna aikin nan sabo wato fararre ne to shi kuma Allah ba zai yiwu a ce Allah na wani aiki fararre ba saboda haka ƙarya ne kawai kaji matsalarsu su matsalarsu kenan sun yi amfani da kwakwalwa sun kore me dalilin suka ce in an tabbatar da wannan an kwatanta Allah da da bayinsa saboda ai mutum shi ma yana abu kaga yanzu ni da kai za mu yi aiki nan da ɗan awa ɗaya amma ni da kai ba mu san me za mu yi ba ko sai lokacin ya zo abubuwan ke gudana suka ce to in aka yi aka kenan Allah ya yi kama da ɗan adam saboda haka suka ce ƙarya ne ba mu shi ji matsalar da ya shige su to shine malam ya ce to irin masu kore siffofin Allah sai ya ce ma mai tabbatar da siffa ta Allah yalzimu min ithbatika sifatil fi'liya lillahi azza wajal yanzu yana nizumta maganar da kake tabbatarwa na siffofin Allah na aikace aikacen Allah an yakuna min af'alihi ma huwa hadithun kana nufin kenan a cikin aikace akan aikacen Allah akwai abin da ke fararre ne yanzu ne zai yi fa yaqulu al kai da kake tabbatarwa sai ka ce na'am eh akwai ayyukan da a yanzu ne Allah yake yin su haka ne ko haka ba eh ina fata an gane wa ana altazimu bidhalika ni kuma ina lizumta hakan fa inna Allah ta'ala lam yazal saboda Allah madaukaki bai gushe ba wala yazalu kuma ba zai taba gushe ba ba zai taba gushewa ba fa'alan lima yurid mai aikata abin da ya ga dama ba haka yace ba fa'alun bima yurid ba yana aikata ne abin da ya ga dama ba Allah bane ya ce mana yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an ko da wanda ke sama da wanda ke kasa suna roƙon Allah mala'iku da mutane ko yawmin ko kowace rana huwa fi sha'an Allah na cikin sha'anin biya musu bukatoci ko a sama Allah na ba su umarni ne a sama Allah na ba su umarni a kasa kuma ba Allah ya ba su umarni suna bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, to kowace rana Allah na cikin sha'anin biya mana bukata kuma da tsara mana rayuwa ko da yaushe ba shi yasa ce wa mata sha'una ba illa an yasha Allahu rabbul alamin yau wani lokaci ba za ka so kai wani abu ba amma saboda Allah bai rubuta maka wato aikin nan ba a ranar sai a rufe maka tunanin ba za ka tuna ba sai kwana uku bayan wannan abin sai ka tana ah shekaran jiya fa na ce zan yi kaza gashi na manta ban yi ba sai yanzu ya fado maka saboda a yanzu aka rubuta maka za ka yi sai ka aikata abu ko kaga wannan yana nuna maka me tsari na Allah subhanahu wataala da iko da kudurarsa. amma shi ba akwai wani abin da zai iya wa Allah babu amma ni da kai me zai kubuce mana to kaga wanda ya san kudura ta ubangiji a wannan ya san cewa lalle Allah abin girmamawa ne shi sa wato Ali bin Zain al-Abidin yace ana allazi ughliqu al-abwaba mujtahidan ala al-ma'asi wa aynu Allah tanzuruni ni ne nake rufe kofa da kaina ina mai ƙoƙarin in saba wa Allah kuma idanuwan Allah na kallo na haka ne kaga Allah na da hakuri in ba dan haka ba da ruwa ba za a ba mu ni da kai mu sha ba haka ne kai yanzu ka kwatanta mutumin da ya ga wani abu na misali ya ga ɗansa yana yin wani abu na sabon Allah ne yake yi ba zabura yake yi ba in ya da me ke faruwa kaga yana fushi akan wannan abin ko har ya ce zai yi hukunci to kaga anan kaga hukuncin da yake so yayi kaga ai fushi ne ko to amma Allah fa shi in yana da iko ya ce mutu a take za ka me za ka mutu amma sai ya kyale ka gashi kana saban Allah kuma ka boye kana wani mazurai kana cewa me ba wanda ke kallon ka ka manta cewa me allazi khalaqa zalama yaraka ka manta cewa wanda ya halici duhun nan yana kallanta kuma kana yin abin kana jin dadin ka amma kuma ya kyale ka me yasa ya maka wannan saboda me yana baka dama ne ka tuba saboda Allah subhanahu wataala yana da hakuri shi sa a ranar tashin kiyama zai yi fushin da bai taba yin fushi irin sa ba haka manzo Allah ya ce kuma bayan wannan fushin Allah ba zai ƙara fushi irin wannan ba kaga duk wannan ana koya yana nuna mana girman Allah subhanahu wataala yanda yake hakuri da mu da irin barnan da muke yi da Allah ya ce zai kama mu ba wanda zai bari a turan kasa wani bawan Allah ne uba ne dan sai shigo gida da budurwa Ka san yadda iyaye suke sai ya fasata yana zuwa ko sai ya kwada wa yaron mali ya gan shi ya shigo mai gida da budurwa shi kuma yaro ya ga wai an dizga shi a gaban budurwarsa shi ma sai ya tsaga hannu sai ya saukan wa baban shi fayau baban ya rike kuma tu ya ce ni kamara ya ce ni ma ni kamara a gaban budurwa na za ka tsinka ni baba sai ce Allah ya raya mu mu je zuwa ana nan wannan fa anan garin ya faru ana nan ana nan shi ma uban yana nan ya tsufa ya zama dattijo shi wannan ɗa shi ma ya haifa ya haifi yaro saurayi shi ma yaron sai ya ɗauko budurwa ya shigo gidan kuma kakan na gidan lokacin yana shigo yana shi kuma wannan ɗa da ya mari babansa a wannan lokacin yana yana ganin ɗansa ya ce kai dan ubanka za ka shigo min gida da mace ka taɓa ganin wata mace a gidana yana zuwa shi ma ya ɗaga hannu ya sauka wa yaron shi ma yaro a gaban budurwa ya daga nu ya kwada wa baban ya daga baban sama zai kwada shi kasa sai kakan ya rugo da gudu ya tsaya tsaya tsaya ya kuri ya kuri ya kuri sauke shi ya kuri sauke shi sauke shi ce ni bai daga ni sama ba ya ce ni bai daga <laughs> ni sama ba mu tsaya tsakaniya mu bari mu tsaya mu uku ai ka tuna ai mari na kai ranar da na mare ka kai irin wannan abin da yayi na ce Allah ya raya mu gashi Allah ya raya ni bai kashe ni ba na gani kai ma yau ka gani marinka mari na kai shi ma ya mare ka amma gashi ya daga ka in ya kwada ka a kasa to shi na shi sai ya mai fiye da haka to gara ya tsaya akan mu mu uku kai ba na hakuri kakan kenan ya ce wa ɗansa ba na hakuri sai ce baba da Allah ka yafe mun sai ce na yafe maka har ga Allah kai kuma ka ba babanka hakuri sai ce baba ya hakuri sai ce ni ma na yafe maka har ga Allah ya ce to ya tsaya tsakanin mu uku kaga wannan kaka yana da tunani ko bai da shi to inda ya naka shi ba, kaga haka wannan zuriya sai ka ba zai yiwu ka auren mai sa da ne ba saboda ne baki ya bi su ko na kaka kaga ai rashin hakuri ne ko dan ba rashin hakuri yayi ba shi ma wannan ba yanzu rashin hakuri ya yayi haka ba to Allah fa so nawa ake saba wa Allah yana kallon mu kuma ya kyale mu sai ka kwatanta yanda mutum yake ji idan ya ga an yi wani abin da bai dace ba kamar mutumin da ya zo yana kuka ne me ya faru ya kama matarsa da wata da wani ya tsaya ya fashe da kuka ka ga zai iya jurewa kaga ba zai iya jurewa ba amma ba shi zai iya zuwa fa ya je ya zana da wata ko ba haka ba amma kuma ne ba komai shi a wajensa har ya iya maganan da matarsa wani abu mara kyau kamar matar da kace mijinta yake gaya mata wai bata iya kwana da shi ba matan yare sun fi iya kwana kaza take mai kaza take wai yana gaya matarsa wannan kaga yana gaya amma inda ita ce ta gaya mai zai sake ta ko ba zai sake ta ba kaga zai sake ta kaga duk rashin hakurin mutum ne a cikin me wani abubuwa da yake gani na laifi to Allah fa da ake saba ma inda haka Allah ke yi ni da kai za mu sha a cikin mu nan ba wanda zai sha babu wanda zai sha saboda ba wanda baya sabawa Allah sai dai sai dai na wani me ya dara na wani to a kenan Allah na son mu da rahama shi sai ya ba mu dama ni da kai ne mu tuba to me ake bukata mu tuba Allah ya sa mu dace to shine malam yace sai ka gaya wa wanda ke irin wannan Allah na aikata abin da ya ga dama wala nafada li aqwalihi wa af'alihi zantuttukan Allah ba sa taba karewa da aikace-aikacen Allah ba sa taɓa ƙarewa kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن rabbi كلمات ربي ولو bi mislihi madada. Allah ce kul ka gaya wa al'ummar ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam law al-bahru midadan da teku zai zama tawada ni kalimati rabbi na kalmomin ubangiji wanda za a dinga rubutawa la nafidal baharu da tekun ya ƙare ana dangwalawa ana rubuta ko to kalmomin Allah ba za su kare ba amma tekun zai kare shine yace la nafidal baharu to da tekun ya kare kabla an tanfada kalmatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na ya kare walau ina bi mithlihi madada kai ko da mun kawo kwatankwacin tekun nan na tawada masu yawa haka za su dinga karewa amma ne kalmomin Allah ba za su kare ba kai da an kawo teku bakwai za su kare amma kalmomin ubangiji ba za su kare kaga kenan tunda ba su da iyaka kenan ko sai ya ce wa qala Allah maɗaukaki ya ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu Allah ya ce walau anna ma fil ardi da duk abin da ke doran ƙasa min shajaratin na bishiyoyin da ke doran ga baki daya aklamun amai da su alkalimma na rubutu wal bahru yamudduhu teku shine ke masa tawada ana dangwala ko ana dangwala ana rubutu ana dangwala ana rubutu sai Allah ya ce min ba'dihi bayan tekun nan sab'atu abhurin a kawo tekuna guda bakwai ma nafidat kalimatullah kalmomin Allah ba za su taba karewa ba inna Allah lallai Allah azizun hakim mabuwayi ne buwayarsa a hikima take kaga me yake nuna maka wato kalmomin Allah ba sa taba ne karewa amma ni da kai kalmomin mu me suna karewa wani kalmominsa ya kare kafin mutuwarsa in ka mutu a ka ta kare ko wani kuma kafin ma ya mutu za a rike magana tun da ya rashin lafiya sai ya koma ne baya magana akwai wani bawan Allah ba zan manta ba da ya rashin lafiya muka je asibiti dan sai zo ya same ni don Allah mu zo mu je wajensa karfe ukun dare ya kira ni muka je da na je na tadda shi baya iya komai sai na mai sai na mai addu'a sai na mai karatu sai farfado ya zauna ya kalle mu amma ba iya ba iya magana ya ce mun zo na zo yayi haka yayi magana yayi magana ba na jin komai me kake so kaza sai ce a'a kaza sai ce a'a ana ta sai dai kaza sai dai ya rubuta amma baya iya me magana har aka karɓi ransa baya magana kaga yanzu kaga maganarsa ta ƙare kafin ransa ya ƙare ko to haka mutum yake maganar tana da iyaka amma maganar Allah ne ba ta da iyaka to shine isharar da malam yake so ya nuna maka ni da kai maganar mu na da me iyaka amma Allah maganarsa baya da iyaka aikace aikacen Allah bai da iyaka wa huduthu ahad ko ahadin fi'ilihi ta'ala la yastalzimu naqsan fi haqqihi malam yace faruwar fararrun aiki na Allah maɗaukaki baya ta waya a haƙƙin Allah maɗaukaki. a ce to tunda yanzu wannan abin Allah ya yi shi an jima ma ya yi shi ya nuna Allah kenan siffansa ya tawaya sai ce a'a baya taɓa nuna tawayar siffofin Allah yana ƙara nuna isa da iko da kudura da girma na Ubangiji tunda ne babu abin da ya gagare shi kowane lokaci yana aikata abin da ya ga dama kuma kalmominsa ba sa taɓa ƙarewa amma mutum kuwa kalmominsa na ƙarewa anya ba za mu tsaya a nan ba kuwa ko ne ya kamata mu tsaya ko eh, idan Allah ya raya mu ranar alhamis mai zuwa za mu haɗa alhamis da juma'a malam baya nan gobe da jibi malam salihu zai karatu litinin talata laraba malam abdullahi tajidin zai karatu alhamis da jima'a ni kuma zan yi sai mu zo alhamis sai mu fara mu daura daga nan jima'a ma mu kara zuwa sai mu daura insha Allah ina fata an gane to anan ya kamata mu tsaya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik